akalla ka yi musu awa goma kana bayanin su amma sai ya mana haƙuri mu takaita su a cikin minti goma sha biyu idan mun kasa kai wa ƙarshe mu ci gaba da yi zuwa minti ashirin da hudu domin kammala su bayanin shi ne yadda ake tsarkake rai da yawa mutane suka tambaya ya ake iya tsarkake rai yawanci mutane abin da ba sani ba shine duk abin da ka sa gaba za ka iya idan mutum yana so ya tsarkake ransa ya table kuma zai iya duk abin da ga mutum bai yi ba bai sa kansa ba ne idan ka yi table kullum da dare za ka duba timetable din nan ka ga ina ka kai jadawalin na ina ka kai da safe za ka sake yin timetable ka ga ina ka kai gaskiyarka rukun amanarka tunaninka ina ya kai yakininka ina ya kai tsantsaninka ina ya kai zuhudinka ina ya kai ta duk komai ka auna shi akwai halaye sama da guda ɗari da hamsin zuwa ɗari idan ka ɗauki wannan halaye mafi muhimmancin su ɗau guda ɗari kyawawa ka ɗau kuma guda ɗari munana sai ka ringa aunawa duk sai kai musu timetable har zuwa 100% gaskiyarka ta kai 20 30 40-50 ƙarya fa hassada fa ƙabilancin kafa manganinka da zancenka da ayyukanka duk sai ka auna su kan wannan abubuwa mutum ya ɗauko zancensa da maganarsa da aikinsa zancensa da ayyukansa da tunaninsa gaba ɗaya kafa wayannan abubuwa akwai ringa auna su kan wannan abubuwa hatta da jahilci sai ka mishi haka ya jahilcin ka yake da abubuwa ya za ka auna shi aikace da zance da kuma tunani so da haka aika hanya ce mai wahala amma kuma mai sauƙi ga wanda ya shiga ciki Allah yana sauƙaƙe masa domin duk wanda ya nemi sauƙi to fasine sirhul yusra wanda ya nemi tsanani fasine sirhul usra dole ne na farko mutum ya san cewa hanya ce mai wahala na kadahun ila da kadahan famulakai na biyu kasancewa duk da tana da wahala amma lalle tana da lada babba daidai gwargwadon da kai nisa daidai gwargwadon ladan za ka samu na uku ka fuskanta cewa dole kana bukatar matakai da marhaloli daban-daban domin kai wannan matsayi za ka cike manazil <clears throat> maratib makamat da darajat domin cimma wannan waje wannan matsayi wannan daraja na hudu ka san cewa lallai ka ta kirjinka ka ba Allah komai ka ji cewa kana da ƙarfi wajen warware wannan hanya da ƙarfin ubangiji amma ba wai ka dogara kanka mana muhimmi ka wakilta ubangiji Allah ta ji duniya wakila kada ka sanya wani na wakili ka sanya Allah shine wakili wanda zai ma komai ka wakilta shi a komai ka sanya Allah wakili kada ka sanya kanka wakili ka sa Allah shine wakili shi zai komai kai za ka yi kokari amma shi zai ma so da haka koya ka tafi sai Allah ya fisge ka ya ja ka na biyar kasancewa lallai lallai akwai shibohi da yawa akan wannan hanya masu hadari so da haka kasancewa cewa kada ka bi abin da ranka take so yawwa idan ka bi abin da ranka take so ko yaya za ka yi kaucewa na shida neman taimako da ubangiji ta hanyar addu'a da kaskantar da kai da neman taimakon musulmi sannan kuma ya zamanto akwai wani tsari rubutacce wanda ka rubuta kamar yadda muka ce tun farko wannan tsarin na farko zai sa ka ji cewa akwai matsaloli a kanka akwai wani nauyi da ya kanka wanda za ka ringa aunawa da shi <clears throat> kamar misali za ka raya dare a ciki misali sai ka kwatanta yaya kake iraya dare ya karfin tafiyarka to sai ka nemi taimako da raya dare a cikin wannan tsari sai ka nemi taimako da kur'ani da karanta kur'ani ta hanyar karanta shi da tadabburi a cikinsa da neman shiryarsa da neman allah ya sa ka dace a ciki da tadabburi da lafuzansa da ma'anoninsa da abin da ya kunsa duk wannan yana daga cikin mafi muhimmanci da tawassali da ambaton ubangiji domin ya sa ka dace akan wannan hanya da makamancin wannan ambaton ubangiji shi ma yana ciki <clears throat> abinda zai taimaka maka akan wannan hanya ambaton ubangiji kala-kala ne akwai na lafazi akwai na zuciya akwai na fuskanta wanda zai hana ka gafala duk wani abu da ka fuskanta sai ka tuna ubangiji subhanahu ta'ala sai ka fita daga gafalarsa to yana da kyau musan cewa duk ambaton ubangiji yana da amana daban-daban akwai haƙuri kuma har ila yau akan hanya cewa hanya ce mai tsauri tana buƙatar haƙuri sai kuma ƙauracewa duk abin da zai sa ka bar hanya wannan yana da muhimmanci sosai wannan su ne muhimman abubuwa da muka sajjala a cikin wannan waje to amma wani hanya mutum zai bi hanya ta farko shine takawa takawa yana da muhimmanci sosai wajen tsarkake rai yawa taka wannan kuma gaskiya daraja daraja ce akwai takawa wacce take nufin kiyaye rai daga abin da ke cutar da ita akwai takawa da take nufin saba rai daga abubuwan da suke munana akwai martaba ta biyu wacce ta fi wannan sama shine saba zuciya domin kada ta bi wajen ubangiji wato bai kai ma aiki ba Eh, wani lokaci mukan yi tunanin aikata muna sai mu zo wajen aikata sai mu fasa a ana son ita kanta zuciyar yayin da ce tunanin muna ka ce ba za a yi ba ka hana ta ka ce zuciyar ka ranka kada ta sake ma tunanin muna amma ta kawa ta sama ta kawa hawa su ce wannan ba ita ce mahallin maganin mu ba mahalli ne na bahasin irfani wato shine mutum ya zamanto baya ganin komai sai ubangiji shi ba komai ba ne ubangiji ne kawai yake da istiklali amma shi yan damfar da ubangiji ne wannan takawa ce ta masu hikima amma takawa ta masu irfani tana sama da wannan ita ce mutum ba zai ga komai ba sai ubangiji kadai baya ganin komai sai shi saboda haka zai narke cikin siffofinsa zai narkar da su cikin sufofin ubangiji baya gani sai ubangijinsa wannan ba su ne irfani a can mahallinsa suke yin sa saboda haka <clears throat> sai a kiyaye ubangiji subhanahu ta'ala a kiyaye takawarsa domin samun takawa mafi girman hanyar samun takawa ba ta dogara kawai kan yin ayyukan alheri ba yawa da yin ayyukan alheri da yawa tare da cakula su da sabo gwara barin ayyukan sabo gaba ɗaya ba tare an yi aikin alheri ba da mutum ya sallar da raka a takwas ya shafa da wuturi ta raka a goma sha ɗaya kenan an hada su kullum da safe kuma zai kalli haram zai ji haram zai ci haram to wannan ya nuna ba ma'ana wannan salar da yake gware zaman to bai ji haram ba bai kalla haram ba bai ci haram ba gaba ɗaya kaf amma kuma bai sallar daren baccin su yake da dare wannan fila da domin wancan mai sallar daren wahala kawai yake sha ba abin da yake sai wahala ba ta da wani amfani gare shi ba ta da wani tasiri a rayuwarsa wani yana da hadari sosai so da haka da yawa wanda suka basu san yadda za su yi daidaito a cikin wannan al'amuran ba suka shige gona da iri ko suka takaita da yawan suka shiga wani hali daban-daban sun ɗauka sun kyautata aiki alhali ba je ko ina ba sai ka tsanci ka ya kasance na sallar dare to yana sallar dare ta hana shi girman kai ta hana shi son kai ta hana shi yin gaskiya in kai masa nasiha ya ta bakin ciki ya kare na shi ma kawo lakanta shi ba za a yi mishi nasiha ba saboda girman kai me amfanin sallar dare wannan mutumin in ya tashi sarri bai san kowa ba sai kansa bai san maslaha ko ba sai kansa komai bai da kima in ba nasa ba ne. wannan mai amfanin sa. ina wace sallah yake ma wannan in mana dangura yana dangura goshi dai kawai shikenan amma bai sallah ba ya yi training ya motsa jiki da daddare yawwa wannan amma bai sallah ba gaskiya so da haka ware ya saba dukkan munanan ayyukan baki ɗaya kaf ya saba musu ga ruwaye da yawa nan a cikin saba wannan rai kada a bari ta halakar da mutum kada a bari ta shigar da mutum wani mummunan hali da akwai kuma ayoyi da yawa su ma da suke magana kan takawa a cikin qur'ani wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa man yattaqillaha yaj'al lahu furqana wa man yattaqillaha inna allaha ma allazina taqaw wallazina ladzina muhsinun innal muttaqina fi jannatin wa nahar ya lizamu taqulla wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat fattaqulla mastatatum gani wa yarzuquhu mai take la jalla makhraja wa yarzuquhu min haithu la yahtasib gani ya lizamu taqulla haqqa an ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء da ruwaye diwa game da takawa suna diwan gaske ba za su kirgu wanda suke nuni ga lalle mutum ya kiyaye takawa bari mu karanta ɗaya daga cikin wannan ra'ayi gomami da suke anan ruwayar imamu sadiq imami na shida daga cikin wasiyar manzon allah goma sha biyu daga albayt yana cewa takawa abu fuska uku ce takawa ta ubangiji saboda ubangiji shine barin halal saboda allah balantana kuma shubha wannan takawar keɓantattun keɓantattun bayi da takawar ubangiji ta hanyar barin shubha balantana haram wato shubha ma ya bari balantana haram wannan ita ce takawar has masu daraja ta bi kenan da kuma takawa ta jin tsoron shiga wuta da azabar ubangiji ta hanyar barin haram wannan shine takawar sauran mutane gaba daya wa wato baki ɗayan mutane baki bantattun mutane ba su da haka lallai abubuwa da suna da muhimmanci sosai muke sa ta kawa domin wannan shine kawai hanyar da zai samu samu rabota a duniya da lahira don nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sai wani lokaci za mu ci gaba sai an jima